الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo mu a wannan yammaci mai tarin albarka na litinin goma sha hudu ga watan jima'ar akhir shekara ta 1430 wanda ya daidai da takwas ga watan shida haka yake ko shekara ta 2009 miladiya a cikin waɗannan kwanuka masu albarka na wannan daura da ake gabatarwa wanda yake ta ce shi ne yini na uku madarasin mu ne na goma cicif cikin wannan littafi mai albarka masailul jahiliya allah ce khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma alaihi ahlul jahiliya a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen matsala ta 85 aka yi ko? mun tsaya ƙarshen matsala ta alhamisatu wa samanun azabahu inda al'ubo muke magana kan hukuncin yanka a gaban kabari yau za mu tashi matsala ta 86 malam allah ta'ala ya ji kanshi da gaba yake cewa al-mas'alatu sadisatu was samanun التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كان تحت يدي بذلك كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا تقوى yanzu mun gangara zuwa ga matsala ta tamanin da shida wacce ike malin yana mana magana kan irin ɗanyen maguzancin da jahiliyya suke yi domin a razanar da wannan al'umma tsoratar da su su nisance shi yake cewa na daga cikin abin da suke yi a tabarruku bi asarin mu'azzami neman tabarruki neman albarka da gurabun waɗanda ake ganin manyan mutane ne sauwun waɗanda ake ganin manyan mutane ne ko dai manyan mutane ne ta ɓangaren su sun taɓa masu mulki ne ko kuma malamai ne ko kuma ana masa kallo na waliyai ne da dai sauransu duk wani wanda ake ganin kima shi a cikin al'umma ko wani hamshakin attajiri ne an gane wannan da kyau to neman albarka daga sauransu inda suka zauna ko inda suka tashi ko inda suka taka ko inda suka zagaya akan je a taba ko a shafa ko a lasa domin neman albarka ba ka gano wani in yi haka zai tufar da yau sai wani ya bude baki ya zuba ciki haka inda ba na maza Allah ba ne aka san ya zuba guba a cikinsa eh na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan haddith wala haraj albarka ce babu wani mai shakku a kai amma wannan ka ai wani disease ne fitar kai kuma ka zuba a cikin bakinka an gane wannan da kyau ko saboda haka magana kan al'asar magana ce dan uwa je malam Nasir ya fara magana akan ta ita bai akan ta matsayi kan al'asar ana yin magana ne an an ce al'asar wanda suka keɓanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al'asar na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne za ka iya kasa su kashi na farko ya zama al'asaru sahiha ma'ana maganganin shi waɗanda suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta matata ingantacciya to waɗannan kan akan ji su a gazgata su kuma a aikata duk abin da suke ci wannan kuma su ne ajin farko na waɗanda ake girmamawa kun gano wannan da ke ko sai kuma al'afaruhu aljismiya irin waɗansu abubuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi amfani da su kamar rigar da ya sa kamar ruwan alwalan kamar tagiyar da ya sa kamar duk waɗansu al'amura na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na manzan Allah wannan malamai gaba ɗaya alu suna sun yi a kan halaccin shi an gano wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Jabir bin Abdullah Imam al-Bukhari ya kawo hadisi lokacin da yake fassara Yusuf Allah fi auladikum hadisin Jabir bin Abdullah hadisi ne garo ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya je gaida shi ba shi da lafiya ya je ya same shi baya iya fuskanta baya sanin waki wurinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo ruwa yayi alwala ruwan ragowar ruwan alwalan sai yayyafa mashi sai ya farfado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gano wannan da ke ko saboda ka sahabbai sun kasance suna suna neman tabarruki da gurabun wani bangare na al'amuran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama abin da muka ambata abin da ya shafi hulansa abin da ya shafi tagiyarsa abin da ya shafi wasu kafafi na shi da yasa kun gano wannan ko har ma jina su hayyawansa wato yana da kyau ka sami cikakken bayani da malamin yi abdul muhsin abbad a cikin littafinsa kan magana al'asar ya yi shi dudu shafukan ba su da yawa za ka iya karanta littafin a zama guda an kai to shafi in bai huce hamsin ko sittin ba ai kasa da minti nawa ka karance shi ka fahimci abin da ke ciki yana da kyawun gaskiya ce ɗalibin ilimi ya same shi man sani ba ko wani idan ya kyawar hadda ta ha'iya wataƙila ko ya same shi eh? wace maka a kashi kyauta kyauta ai ba kyauta bane ha'iya ai ba wasa bace bayan ya hada da lamiya ya hada da sulmul usul to wurin sai iyana karin kara da alfiya ta ibn malik kun gano ne ya yi kyakkyawan bayani akan abin da ya shafi al'asar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan babu shakku a kansu kan cewar ana yin su ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ba manzan Allah ba wannan falala ba ta je gare shi ba ko ku kun san mun san cewar bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wake bai da shi a daraja a cikin wani al'umma abubakar wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu qidaman thumma usman al arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum la rahatul ardi fihim ala nujbil firdaus bi nuri tasrahu wadannan ba a taba samun ruwaya daya ko da ra'ifiya ce cewar umar da umar da usman da ali sun nemi tabarruki da yawun abubakar siddiq ba ma'ana abubakar ya ce zai zubar da yawo sai wani ya bude bakin shi zuwa ciki kun gano sai ya nuna mana abin da ake na maza sallam ya keɓance shi shi shi kaɗai ne ko kuwa eh tunda duk wata albarka duk wata kan mutum ban yi musunta ba idan ta inganta amma bata kai ta abubakar siddiq ba a cikin wani al'umma domin shi yana cikin asuddiƙai ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين su ne ajin farko sai aji na biyu su ne ba wasu dikina sai aji na uku wa shuhada'i sai ajin kuma gaba daya wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa shi kuma na ba wata kila yana cikin ajin ƙarhe ne wa salihina ne tunda bai mutu balle a ga ko yana cikin shuhada'i ne to ga Abubakar yana cikin aji na biyu amma ba a taba samu ba cikin sahabbai kaɗin su da tabi'ai wani ya nemi tabarruki da yawun Abubakar Siddiq ko da majinashi ko da tufafinsa haka nan ko na Ali bin Abi Talib ko Umar bin Khattab ko Uthman bin Affan ko Muawiyah bin Abi Sufyan ko dai sauran baqiyatul asharatul bashirina bil janna Sa'id wa Sa'd wa Ibn Affan wa Talhatun wa Amir Firin wa madahu da dai sauran sahabbai baki ɗaya ba a taɓa samu an nemi tabarrukin wani ba wannan sai nuna mana tabarrukin da manzo Allah sallallahu alaihi aka nema da shi khasiyya ce ta yi ba khasiyya ta yi ba khasa ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da inda ba khasa ba ce inda za a yi ta to da an yi kiyasi Abubakar shi ma ya shiga ciki Umar ya shiga ciki Uthman Ali da sauransu haka ne ko ba haka bane yawa saboda haka wannan shine abin da zaka ji garan magana da malam nasir kuma ya sake magana jiya za mu ƙara bayani akan ta cewar to inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zauna fa ai kaga ba sawa iya jiki ba ko sawa iya jiki a zama ne kawai na hutu kuma an rusa mu ruwaya daga Abdullahi dan Umar cewa yana ta tabo wadannan asar da suka ce gaba daya cikin sahabbai shi kadai yake da wannan kuma sahabi idan ya saba ma sahabi daya magana sahabi daya ba ta zama hujja akan ta sahabi ɗaya. haka ne ko baka bane eh mun karanta wani a tafsiri to ina za a ce sahabi daya sa wa sahabbai baki ɗayan su kun gane wannan da kyau ko yawwa sannan kuma abu na biyu da zai fito da wannan magana fili ita ce magana kuma dan khafaf kuma dan khattab yana tafiya tare da wani abin abokin tafi shi cikin ayari zuwa garmaka ma'arur yake cewa sai suka yada zango a wani wuri domin su yi sallar asubahi sai waye liman liman kenan Umar dan Khattab sai karanta alamdar da kaifa fa ala rabbuka dini ya fi qurashi sallar asubahi saboda ne eh suna halin tafiya ne suna halin tafiya yau mai halin tafiya aka rage mai salloli su dawo biyu balle kuma ya je ta ɗaɗɗawili a gaba a ta ɗawili ana halin tafiya ko saboda haka da Umar yake gida ai ga karanta suratul hajji suratul yusuf a raka'a farko suratul hajji a raka'a ta biyu a suratul sallah subhi da kake ni ko an gano wannan sai ga sai Umar dan Khattab ga wasu mutane suna gangarowa daga wani masallaci yace waɗancan kuma fa sai aka ce musu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wata rana ya huce ta naki sallah shine mutane suka buru suke sallah Umar dan Khattab duka musu tsawa yace suna so su kawo ta bidiya a bayan kasa ma'aikin Allah tsirar aminci Allah su tabbata gari shi hanya ta wuce da shi ya tsaya yadda kowa ya tsaya isan laka ya tsaya isan ya wuce an gane wannan da ke ko sai raka al'asar sai ya hatar a kansu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan balle ma na mutane da mutumin da shakku sun cika kokolon mutane ba sa ganin sallar shi ba sa ganin azumin shi domin kullum cin abinci yake yi sai a ce muku wai ku kuke ganin abinci yake ci bayan sallar asar mutum ya dauki masa yana ci wai a ce ku kuke ganin abinci yake ci to me yake ci to saboda Allah kuma a ce wai karama ce a ce wali ne bayan azumin ramadana bayan manzo Allah ya ce buniyal islamu ala khamsin a cikin ya bacci azumin ramadana sallah ko da man juma'a ma baya yi tumu da ba sallar juma'a na azhar da asar kaga kuma a ce waɗannan su ne ake zaka za su tofi ka bude bakin ka ya wuce shi ciki kuma ka san ka dibo ta da yawa sai an gaje general ai kadarin nadawa kamar yadda mutane suke neman albarka da darun nadawa sun hanci ba shi da kyau darun naduwa darun naduwa gida ne fa da yi suna a garmaka a nan ne fa duk jababirai suke zama a wurin manya-manyan da wuraren da aka zauna kenan ake mitin ne da za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai muku rabu kan lazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yukuru Allah wallahu khairul makidin anan darun nadawa suka nan ne. babban gida ne a garin mutu sai zamana sun zo suna girmama shi an gane ko ana girmama gidan sosai da sosai shi sama ne ba duk cikin al'amura na jahiliya waftikhari man kanat ta hata yadihi bi zalim da kuma wanda ma yake alfahari da cewar ai irin waɗannan wurare da ake girmamawa su suke kula da shi an gane wannan ko sai ka ana su suke kula da shi shi yana alfahari ai su suke kula da zarin nadwa kama kila li hakim bin hizam kamar yadda aka ce ma hakim bin hizam radiyallahu anhu wannan sahabi ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bi'ita makrumata quraish shi hakim bin hizam shi ke kula da wannan gida na jarin na dawa bayan ya musulunta ma'ana gida ne na iyayensu da kakannin kakanninsu kenan watan wata rana sai ya afko gidansu ya afko hannun shi kuma ga sahabi da ya tashi sai ya sayar da gidan ga muawiya bin abi sufyan lokacin mulkin muawiya to me zai da me to me kuma ya riga an sai da shi ya zama al'asar ai ba shi da amfani kuma an musulunta an bar maguzanci faqal sai aka ce da shi menene bi'ta makrumata quraish an sai yadda alfarma quraishawa darajar su da kima su kasu ya musu da ita ai ka rike wannan gida din daraja ce faƙala sai ce zahabatul makarim illa taqwa ai duk wani abin da yake da ake ganin shi da alfarma da karanci ya riga wuce abin da ya rage yanzu shine at-taqwa inna akramakum indallahi atqakum shikenan kawai an gano wannan da kyau ko ko da wani fili aka bayar da iyaye da kakanni a gadon gidanku cewar wani wuri ne da ku kuke mallakar shi nan ake zuwa a tabaruki wata rijiya ce da in Allah da ake ganin wani a ciki watan wata rana sai ta shigo hannunka sai ka rubuce ta kawai ai rijiyo ku ce ko ba ta ku bace to kun kun abin nan nata ruwan ta zan fi su billah ko ba ya zo insha an daina karban naira goma goma an gane wannan da ke ko kuma za ta kai ga mutane ga shirka ka samu masallatai a ahlus sunna a je a tara kudi a sai tifa a cike ta ba ta da amfani a so tifa tifa ta yashi ko ta abin nan dutse a cike ta ko ya za ku ta ko da baruki za ku dinga da mutane wannan shine kawai shi hakim bin hizam sai sai da gidan ma'awai bin abi sulaiman shi kenan gida kuma ya tashi daga tsofar al'ada da ake da ita zamanin jahiliya wannan shine abin da duk ake girmamawa ko kuke girmamawa ya faɗo hannunka ko kuke da ta cewa akan shi kai fata a tsige al'umma daga bautar wannan asar ɗin domin masifa ne bala'i ne المسألة السابعة والثمانون الفخر بالأحساب matsala ta saba'in ta tamanin da bakwai ita ce alfahru bil ahsab mutum ya dinga yin alfahari da iyayen shi da kakannin shi su fa a garin nan baban shi shine kaza baban shi kakan shi shi ke rike da makami iri kaza waye waye nashi waye waye nashi alfahari iri daban-daban to da zaran ka ji mutum yana alfahari irin wannan kasa yana da wani gugudi na jahiliyanci an daina alfahari walaysa almar'u man yaqulu kana abi innama almar'u man yaqulu ha ana fa ayin ana magana in ana kirdiga mutane a cikin mutane ba mutum bane wanda za a tambaye a ce kai waye ka ce ai babana shine waye a gari kakana shine kaza a'a ina marmar mar'u man yaqulu ha ana za mutum shine wanda za a ce kai dan waye ce a'a ni ne ni din an gano wannan da ke ko ya ce kai waye a garin baban kawai waye a garin nan ka ce a kai ne kai din wannan ne mutum amma mutum ya ajiye ta alfahari da iyaye da kakanni ya zai ta alfahari da kasanci ya alfahari da kabilanci ya alfahari da bangaranci ya rasa ma da me zai yi alfahari da ko ba ka yi ba ta malamin sun ce an yi alfahari da arewacin najeriya har yanzu babu abin da aka taba tsina na arewacin najeriya a tarihin najeriya yan arewa su suka bi kowane bangare mulkin najeriya me suka taɓa yi a arewacin najeriya ba abin da suka taɓa yi so suke su jahiltar da mutane su sa mutane su zama 'yan daba a kansu wanda ke da sai su fake da arewacin najeriya su gina kansu ko ba kai ba ilimi da ke tushe na ilimi ilimin da suka yadda da suke ganin babu wani in ba shi ba ilimin boko babu inda yake arewacin najeriya shi baya akan wannan kuma yanci wannan ko sai in mutum ya yi musu zama ba ihsa'iyat wace jiha ce ta zama na takashin baya a jaraba wadda ake a 2007 wace jiha ce ta zama ta ƙarshe a jarabawar wayek da aka yi a nan arewacin najeriya take jiha ce da an faɗi da ba ce an mata faɗa biyu ba yan arewa suna gani ba abin da ba sa yi a wuraren saboda tsabagen kusan ba arewacin najeriya ne a gabansu ba ba abin da ita same su domin inda wani abu ya yi tarihin najeriya babu wanda ya taba eh, rike yan arewa makamai iri daban-daban ba abin da suke saboda karku ya zama su yaudare ku da arewanci ko ba gaje ba ba abin da suke yi daman dai na farko dai namun makusanci ne sannan abu na biyu ma kuma kansu suke gina a kan wannan ba kuma wanda suke gina sau daga abin da ke gabanka shine addini ne a gabanka musulman inugu da suke birnin inugu duk sun fi waɗannan ya juju da majujin ko ba ka yake kai ba ko ba ka yake ba wannan shine abin da ke gaban ka duk inda musulmi yake yana Lagos ne yana Bayelsa ne yana yana Guwa ne yana Abia State ne yana ina ne wannan shine dan uwanka shine abokinka shine wanda kuke tare da shi amma duk wani alfahari da za a zo a yi ko a dare ka alfahari da kabilanci duk waɗanda suka zo suna muku alfahari da kabilanci so suke su gina kansu akan wannan yare din kan wannan kabila din ko ba ka yake ba wannan shaida ce da duk wani wanda bangare ke ganga ba sai an jama'a da hadisi ba za ka daga ka ce gashi gashi gashi gashi inda kabilanci ne so ki a ciccida shi ana ciccida shi shikenan ku da ku ciccida da kudi shi dan abin da zai muku shine danna ma motar ya ke tafi da wani hayaki mai karfin gaske ya gule gure shi shikenan Allah ya sauke babu alfahari da wannan bangaranci in ga ana wannan jahiliyanci na haka ne ce wa hal ana illa min gaziyatu wa in zawat gawaitu wa in turshid al arshidi yace shi fa ba abin da ke gaban shi sai kabila shi mai suna gaziya duk abin da take akai yana akai in ta bata ya bata in ta shiru ya shiru kaga wannan ai shi da tinkirin jahili al mas'alatu saminatu wa samanun at-ta'an fil ansab yana ga cikin manya-manyan masail jahiliya mutum ya dinga sukar dangantaka ta mutum ya ce kai dan waye a gari kai da ba dan kowa ba to kasan da mutum ko dan karu ne ne Allah ta'ala ce fa khasafna bihi wa bidarihi al ko dan fir'auna ne kan mulki ya riga ya san da ake fi da fir'auna hatta idan adrakahu al hula qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin raka mutum ya zo kewaye a garin yana dai a ƙwa'an fil ansa ko dai ya kaskantar da mutum akan shi ba dan kowa bane ko kuma ya ce wane ba dan wane bane wannan mugun jahiliyanci ne in je wane ba dan wane bane to abin da zai warware wannan magana shine ka shigar da ƙara kotu ka ba da dalilanka akan cewar wane ba dan wane bane in ko ba haka ba to bulala tamanin ce a gadon bayanka an gano wannan da ke ko musulunci ba karamin addini bane babban addini yana kare mu kowa kowa mutuncinsa sauraka ba a maganar annasar an kaji ana magana annasar magana aiki aiki ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare cewa iman babba biye amalu lam yusri bihi nasruhu duk wani wanda aikin shi bai kai shi ba to dangantaka shi da yake da ita shi dan wani ne ba abin da za ta yi mishi ka duba ga duk wani dan wani da zai ce bai kai na na Fatima ba ɗayarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shi a ce jika manzan Allah ne in ya tabbata amma ita yar manzan Allah ce daga bakin manzan Allah don cewa ya Fatimatu binta Muhammad kako shi ba ce ya wane hafidi Muhammad ba ko ya faɗa ya wane jika Muhammad kaga bai faɗa ba ce ya Fatimatu bintu Muhammad ko ka ce bintu ko ka ce binta da yayi ko yawa ya Fatimatu diyar Muhammad salini min mali ma shi kike ki tambayi duk abin da kike so na duniya na uku ne aiki mana Allah shi a ran alƙiyama zai iya miki komai ba ita kanki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin bukhari wannan yar kenan fa yace ya ya safiyatu ammat muhammad ya safiya goggon muhammad domin da safiya da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwan juna ne kan wace ce ko yayi shi kaga yanzu ta zama inna shi kenan ko gogon shi gogon shi kenan ta ce to ya ce salini min mali ma shi ce ci tambayi da abin da yake bukata Allah rana da kiyama zan iya miki komai ba ko fahimci wannan ko rana da kiyama rana ce ta hafi abin nan yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli mar'in min yawma idin sha'anu yughni amma wani sai ya zo dangantaka ta tashi ma shakku ya cika ta da shakku nan za ga a cikin bakaki baki kirin yake an gano wannan ko sannan a tafau a cewa jika manzan Allah ne mun yadda jadala tasliman jadaliya jika manzan Allah ne sai sai ne eh sai ne to da Abu Lahab fa Abu Lahab fa dan uwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne da mahaifin manzan Allah da Abu Lahab wa da kani ne amma Allah ya ce tabbaci ya da'a dina bi wutar ma aghna anu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وان شاء حمالة وكما جاء حمالة الحطب فاز على da دنيا kun fahimci wannan da kyau ko to amma nan kawai wani zai dinga damfara yana ce muku wani mafa in zo yana larabci yana cewa jika mazala ne shi abin da yake faɗa daban mai fassarawa abin da yake faɗa daban wai yana tarjama kenan sannan shi abin da yake faɗa yadda ki ulun bihi ya ruguzo jarul majurur ya hambari majzuma haka yake larabcin shi kuma wanda yake fasarawa din shi ma haka yake nausan abin da yake nausan su kuma masu sauraro wata ramiyar yanzuruna ila yawm la raka wannan babu shi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum kawai lalle ahlul baiti suna da kima suna da daraja abun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa kullihim qadrun ala wa fada'ilu lakinna musaddiqu minhum afdalu wani ita ce suna da kima kullum la as'alukum alayhi min ajrin illa al mawaddatu fil qurba lallai suna da kima amma wani ba shi ke nuna cewa a dinga damfara mutane a ajiye manzan Allah sallallahu gefe guda a zo a kama jikokin jikokin jikokin tattaba kunnan tattaba kunnan da shakku ya rufe su a ce wai su za a kama ba kana da dama baka ce baka yadda ba yanzu duk wanda ya ce shi jika mazala ne kana dama ka ce baka yadda ba sai ya baka dalilai ko baka da dama ka ce baka yadda ba sai ya baka dalilai sai ya baka dalili zai gamsar da kai cewar shi jika manzan Allah amma ita Fatima manzan Allah ya faɗa ya tabbatar Allah ta'ala ya tabbatar ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina tunina alaihim min jalabibi المسألة التاسعة والثمانون مسألة تمانين دترى الاستسقاء anwa neman ruwan sama ta sanadiyyar taurari a ce ai ina ai da sauran ruwa ai sarfa ta shiga ba kun gano wannan ku? a ce ai ruwa ka zai take ruwa ai ai da sauran ruwa ai ko ku ba kuke ta ce watan august ba a ce ai august ha ba hisa na ji ana ruwa shi august ya kama duk waɗannan shirka ne in ba kuma ta ba an taɓa yin august ɗin da ina jin so biyu kusa uku aka ruwa shi to amma har yanzu mutane da ke keda humaini akwai jahiliyanci a tare da su har yanzu ba su farka ba kun fahimci wannan da ke ko in kana son karin bayani akan wannan ka samu tafsir da ibnu kafir daidai fadan Allah ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabi mabtadi wa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum inda ya koro hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya idar da sallar asubahi bayan an yi ruwan sama ya ce daga cikin bayina Allah ta'ala ce daga cikin bayi akwai suka waye gari suna mummune akwai suka waye gari suna kafare waɗanda suka ce an yi ruwan saman nan ubangiji Allah ta'ala ya yi ruwan sama ma ruwan sama ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce waɗannan mummuni ne waɗanda suka ce kuma an yi ruwan sama saboda tauraruwa kaza tauraruwa kaza waɗannan sun fice daga musulunci fit kamar yadda mutum zai yi alwala ya ce alwala shi ta kare kuma gatan shi dai shi lema a jikin shi kuma dole ya ce bari je jaddada alwala ko ba kai ke ba haka mutum yake zaka ji bakin shi amma ina ya wuce ya fice saboda mutane sun ɗauki al'amura tasarrufan na Allah subhanahu wa ta'ala sun miƙa ma wasu nau'uka na halitta Allah ta'ala ko dai a ce tauraruwa kaza ko a ce manzali iri kaza da sauransu Allah ta'ala ya sauke al-mas'alatu tis'un an-niyahatu kukan mutuwa yana ga cikin manya-manyan masail jahiliya kuka na mutuwa mutum ya keci yana kuka shi kenan ya mutu ya lalace shi kenan yanzu ya zai yi ita kenan wayo allanta ta shiga tara ko ba haka yake ba tana ta riguna ko yana ta riguna yana birgima duk waɗannan jahiliyanci ne duk mutumin da ya kuskura ya isa ranar tashin alkiyama da waɗannan to ya tabbatar sai yaran Allah ya tabbatar wannan yana cikin mai kuke ce da yana cikin injuri kenan ko Allah ta'ala su kiyaye domin anniyaha ku kiyaye in an ce anniyaha shine waje baki ana kuka kun fahimci wannan ko amma zuba hawaye da kukan zuci hawaye yana zuba wannan rahama ce wanda yake baya fitar da sauti kun gane wannan da ke ku zubar hawaye wannan rahama ce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ɗan shi Ibrahim ya rasu ya yi kuka sabai suka ce ya rasu Rasulullah ka hana kukan mutuwa kuma gashi kana yi ce wannan ayi rahama ce da Allah ta'ala yake sanyawa cikin suka tambaye zubar hawaye ba waje baki ana kuka ba waje baki shine abin da yake haramun ne wannan jahiliyanci ne wannan ba karamin jahiliyanci ne wasu har wasu wasiya suke idan sun mutu a yi musu kuka ɗin sosai da sosai a waje baki a yi musu kuka wai idan an yi kukan ne zai gane cewar shi yana da matsayi a cikin ƙabila ce fa bikini bima ana ahluhu wa shiqqi aliyar sauba ya binta ma'abadi yace iza mi tu idan ya mutu fa bi bima ana ahluhu kimin kuka da abin da na cancanci na kuka ki waje baki ki mai kuka yace wa Ali alayya sauba ce ta zo kan gawo shi ta ta tufafanta ya umma ma'abadi ya umma ma'abadi wannan ai ya zama bala'i kenan ko wannan haramun ne wannan ba shi da kyau lalle ilalla wajibi ne ka tsaye kai kai wa'azi kamar yadda hadisi a nan tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal mayyita la yu'adhibu bi baka'il hayy lalle mamaci ana mai azaba saboda kukan da rayayyu suke mishi bayanin shi zai zo kaɗan idan mun zo kan wata matsala ku tuna mu saboda kukan da mamata suke mashi ana ɗanɗana mashi azaba sai Allah sai malamai suka ce to ai Allah ta'ala ya ce wala tazuru wa zartun zara ukhra ko ba kake ba shi yanzu ba shi kan ba wani ne kan sannan kuma shi za a yi wa azaba kun gane wannan da kyau to ya za a shi a mishi azaba wannan ka samu suhul salam kitabul jana'iz abin nan as ya yayi tawjihi magana sosai da sosai yake cewa na farko dai abin da muka ambata akwai wanda yake in zai mutu wasiya yake yi a mai kukan kun gane wannan ko kun ga mun faɗi magana da wani ya faɗa ya ce in ya mutu ke yin kuka ko kuma na biyu a su ko a al'adarsu ko a gidansu ya san idan an mutu ana wannan hawaragiyar kukan sai kuma bai yi wasiya cewar in ya mutu kada yi ba kun gane wannan ko ka tare iyayenka da mahaifanka suna magana kana faɗa musu wallahi in ka mutu kada yi ma kuka ana to ya kake wannan wallahi dai kana taka ne Allah na nashi in na mutu kada wanda imin kuka to lalle ilalla idan kai wannan ko kuma ma ka san ana ya kabila kuma baka hana ba ba ga wani fi kowanne zini dole ce wasiya a hana duk wasu alamu dai na ka barranta magana tun kana da bakin ka kana gare to lalle bayan ka mutu duk wanda yi kuka to ya sa ne cikin ma'aunin shi ba cikin ma'aunin ka ba kun gano wannan amma idan ka sa kabila ko ana kuka baka hana ba ko ma sawa kai ayi to lalle bayan mutum ya tafi kuma wani akawun ɗin shi yana janya mashi da ke zuwa cikin kabari allah ya sauwake almasalatul hadiyatu wa tis'un anna ajalla fadailihim albaghy fa zakara allah fihi ma zakar mas'ala ta 91 tafiya ta fara tafiya kenan mun kama hanyar kenan lalle mafi girman abin da suke gani shi shine mafi falala mafi daraja mafi kima shine ne zalunci kun gano wannan wannan shine tsabagen jahiliyanci da shi ake gane wani ina da falala wani yana da kima wani ina da daraja ya zama titirin Shi shine albaghayu kuma idan an ce albaghayu huwa ta'addi ala nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa shine yin ta'addanci a rayukan mutane da dukiyoyinsu danyen aiki a cikin alkur'ani yake cewa wal inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghaya bi ghairi haqqin wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la sai Allah ta'ala ya haramta abin da yake sunan albaghai domin haramun ne shi ne tanta goron zalunci an ga kallaci fim ɗin dabbobin nan me kuke kiran shi animals ne ya kake ganin rayuwar su eh <laughs> ya kake ganin rayuwar su mai karfi ya danna mara ƙarfi kawai haka kawai ake rayuwar katilan makatula injin kala rayu haka ake rayuwar to an kalkallaci irin rayuwar da ake yi a yanzu za a ga ba bambanci kwa ku bambanci katilin makatula ne duk wani wanda ya samu wani wuri ya dafe to za ga tsotsar jin mutane yake yi kullun azabtar da su yake kullun so yake su zama bayan shi ƴaƴansu su zama bayan ƴaƴan shi jikokin shi su zama bayan jikokin shi haka tafiya take ko ba ka yake ba to wannan fa shine albaghi shine mas'ala jahiliya din wannan shine tanta gyaran jahilanci duk wanda ya san yana yi wannan to ya san yayi hatara akan shi ko yana yi akan dukiyarsa ya zama zai iya murkushe duk wani wanda yake ganin ya fara dan kasuwa ne ya fara dagawa zai iya bi ta kowace hanya ya murkushe shi ko dai ya turo mai yan sanda ko dai ya turo mai duba gari ko dai ya turo mishi masu ma'aikatan kasuwa ce yayi ron faki babu irin hanyar da ba sa bi domin durkushe na ƙasa ko ba ka yi ba wannan haramun ne wannan shine tsabagen albagai shi za ka gama da mutum ya tara dukiyar malala gashin tinkiya naira goma da zai fitar fi sabilillahi ta kasa ya kasa fitar da ita sai ku ce mai kallo ina ma kai ne ka gina tafizul qur'an ana haddace shadibiyya ana haddace lamiya ta shekul islam ibnu taymiya ana haddace hayya ta ibnu abi dauda alhali ina shi ai ta tana suka tsatsafo ba kudin Allah ya tsare mu Allah ta'ala kuma yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wani ita ce aya kenan da ta tara kashin bayan adalci ta hana ta yi umarni ta hana inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba in aka samu waɗannan an samu zaman lafiya وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي kaga ya yi umarni da abubuwa na uku ya hana abubuwa uku ya izu kuma da Allah kuma tazakkarun Allah ta'ala yana muku wa'azi ne muku dauki izina ku dauki gargadin da ake to lalle ilalla duk mutumin da ya san yana da waɗannan ya san yana da wani gugubi na jahiliyanci Allah shi tsare المسألة ثانية وتسعون مسألة تسعين دجو أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه mafi girman abin suke alfahari da shi falalarsu mafi girman falalarsu ɗazu mun yi magana mafi girman daraja a cikinsu shine mai zalunci wallahi ka ga rayuwar dabbobi ka ga rayuwar da ake ciki ka ga rayuwar su haka ake katilan makatula in ka lura irin rayuwar da jahiliyar larabawa suke yi irin ta ce ake yanzu da muka kallaci abin da Allah ta'ala yake cewa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ka kallaci irin yadda suke fita yanzu ka dubi yadda suka ce marbe marbayu mithlur riba ka dubi yadda yanzu suke za ka jahiliyanci ne illa marahima rahima rabbuk sai dai wanda Allah ta'ala ya mishi rahama domin komawa asalin duhun jahilci asali na kafin zuwa musulunci wannan kuma ubangiji Allah ta'ala ya dauke mu wannan al'ummar ba za a taba komawa asalin maguzanci ba sai dai kuma ba za a dauke maguzancin gaba daya a cikin al'umma ka ji babu gugugugun shi ba an gano wani da ke ko dole ne mutum ya hatara shine amfanin karantawa din dole mutum ya hatara ya ji a cikin waɗannan masalai in yana da wata riga daga cikin waɗannan rigunan yi ma zai tsige ta yadda ita wannan kuma shine babban abin da suke takama da shine alfahar alfahari kawai alfahari walau bi haƙƙin ko ma da a ce akan gaskiya ne fun hiya anhu sai Allah ta'ala ya hana ko da kana da gaskiya Allah ya haramta alfahari inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah baya san shi ba zan da ke ko wannan fa koda da akan gaskiya ka ne to ina ga zalunci ne zalunci shi ke haifar da alfahari ya take ya mutsike ya yanka ya daure ya bankare kaga sai ya ce duk duniya sai shi sai alfahari kuma ya biyu baya ko ba ka abubuwan suke ba to ga irin waɗannan su ne asalin jahiliyanci Allah ta'ala ya tsare duk wanda yake karanta al'adabul arabi al-jahili ya ga irin waɗannan abubuwa din ya ga irin waɗannan abubuwa ne ya karanta irin su abin da an tara suke faɗa antarat bin shaddad al-abasi yace yad'una antara wasimahu ka'annaha ashtanu bi'irin fi libani adhami yad'una antara warimahu ka'annaha lam'ul bawariki wannan fi zulami menene kuke cewa shi can daidai suke ta ya ce yana kiran antara yana alfahari da cewa shi gwarzo ne yace halla eh, sa'altul wani ya tun maliki in kunta jahilatin allumi lam tu'allimi yukhbiruki min shahid al-waqa annani aghsal waqa wa afu inda ne. yace ya ce ibnu malik ya san mutum yake tsara ta yace wai ita bata san shugar zo bane ta tambayi maya kamana idan aka je fagen fama shi kadai shi kadai tarwatsa taro yake in an zo raban ganima kuma ko daga ido ba yayi ba rushi ba ganima mana ba ita ce a gaban shi ba kenan <laughs> a gani yana yana yana ran su kuke kiran shi na tsamani na ubadi Allah ya sauke ma salisu da ake fiya almas'alatu salisatu wa tis'un alfahari ba shi da kyau malamai alfahari ba shi da kyau kada ka kuskura ka ji kafi karfin abu shi dan zai dinga raya maka kamar ka kamar ka a ce ka yi kaza da ka ji shaɗan ya fara maka irin wannan sai ka ɗebo ciki ka fito famfon wajen gidanka ka ɗebi ruwa ka ɗauki ruwa a hannunka ka shiga da shi gida domin ka karya tunanin shaɗan an gano wannan da kyau ko kana kana ji ya fara irin wannan sai ka ɗauki igiya ka fita daji ka je ka yi kirari ka ɗoro a kanka in ba hankali zai dinga shigar ka sai abin alfaharin zaka ji shi kamar danshi danshi ne kamar na so ne ka san ba ka yi hatara ba sai ɗakin ka na so ya ɗauke shi baka sani ba ta baya to haka alfahari yake shiga mutum ba tare da shi ya sani ba sai bayan ya shige shi shi da ba tare da ya sani ba to dole mutum ya dinga ɗaukan duk wani mataki ko ta malinta ko ta kuɗi ko ta mulki ba ta inda shi shaidan ba zai bi ka ba domin ya sa maka girman kai ya sanya maka alfahari ya yi ya ja kafa ka ba almas'alatu thalithatu wa أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر أن تعصب الإنسان lalle mutum ya yi kikikaka ya dage ya cije akan kan luta'ifatihi a kan shi baya ganin kowa sai ƙabilar shi alal haƙƙi wal shin ƙabilar tashi suna kan gaskiya ko suna kan ɓarna Amru la budda minhu indahum wannan al'amari ne ba makawa a wurin su dole ne dole ne ya zama na kai kana kan kabilarka ko ita take da gaskiya ko ba ita take gaskiya ba na zo mun faɗa muku abin da wani faɗa ba ya ce wa hal ana ko wa ma ana da an samu ruwaye guda biyu wa ma ana illa min ghaziyata wa in ghawat ghawaitu wa in tarshid al ghaziyatu arshidi yace shi ko yana kan kabilar shi ne suna ghaziya in ta bata ya bata ma'ana ko da ya ga shiriya a wata kabilar ba zai bu ba kun gane wannan ko ko da ya bayani ya tabbata mashi a kabilar su kan bata suke ba zai bar kabilan ba kaga wannan wani irin takalidanci wani ta takalidul a'ama kenan Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala wannan shine al'amarin da ba makawa al'adar larabawa kuma za ga har yanzu wannan gugubu yana ban mutane a cikin dalibai a cikin ofis a cikin ma'aikata ba wani wanda yake gani saboda haka inda a ce ga musulmi ga wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba a kabila su yake sai ya fifita wanda ba musulmi ba ko ba ka yake ba ko kuma ga kabila shi dan al'ada ne ga wanda ba kabila shi ba ahlus sunna ne sai atifa ta kabila ta to duk wanda ya je yana da wannan nasan to ya sai yana da wani gugubi na jahiliyanci har yanzu yana da maguzanci a tare da shi sai ya yi gifari sai ya ta hailala domin ya tuba kuma daga barin wannan domin annadamu alama fata wani ya ta'alla ya'uda ila zambin fi ma baqiya alaihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha a daidai lokacin zai isa istighfari ya rejectin din wannan takardar ya dauko wanda yake ahlus sunna ne a furumin ya wuce in ba haka ba to ya san cewa ranar alkiyama cikin waɗanda zai tashi Allah ta'ala yana cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'ajilu wala ya jari manna kuma shana'anu ƙaumi kada kiyayya ku dotu mutane su hana ku kuke yin adalci a tsakani kaddan ƙabilar ta da wata ƙabila suna rikici sai ya zama na waccan ƙabilar ƙabilar ka ita ce ba ta da gaskiya waccan kabila ita ce mai gaskiya kuma kai ne mai hukunci yanzu a sai Allah ta'ala ce wa wala yajri manna kuma shana'an qaumin Allah ta'ajilu kada ku kuskura kiyayya ku da wasu mutane ta sa ku kin adalci i'dilu huwa aqrabu taqwa ku yi adalci shine mafi girman tsoron shine mafi kolirin tsoron Allah ranar alƙyama da kabila ka za a tashi ba an ku ka bari aka tashi ka da kabila ka kayi asara to yanzu da kabila kake so ka tashi ko kuma karkashin tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh to in dai mutum yana neman ya tashi karkashin tushen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hamilu wa alhamdi to kaga kwago sai ya saki abinda gargajiya take a kai. in ba haka ba ko ya bari ya tashi cikin yan gargajiya to Allah ta'ala shi kiyaye Allah ta'ala ce in fi wai za qultum fa'jilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu wa idza qultum fa'dilu in za ku faɗi magana ku yi adalci walau kana za qurba ko wanda za ku magana akan shi din dangi ne na kusa kar ka manta ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka kai walau ala anfusikum an kammala kuma ko da a karan kanka ne kai adalci ka ce abin ba haka yake ba iya ka ce a tsire ka da tsitaka ba shi ka san tsitaka iya ka ce haka an haka tsire ka ba shi kenan ba mutuwa ce kwaya ɗaya ce mutuwa dai kwaya ɗaya ce in aka mutu akan tabbatar da gaskiya ka riga ka mutu ba shi kenan ba kar manta ba dan annabi adam me yace annabi adam me yake cewa me sunan shi ma eh? eh dan shi ba wato la alayhi min ba'd ne adam bil haqqi zakarra qurban lam fatqabbal min ahadi ma lam yataqabbal min al-akhar qala la qatala qala inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin wa la in basatta ilayhi laka litaqtulani ma ana bi basati yadi ilayka la aqtala inni akhafu Allah rabbal alamin kullu shafi'i yace wallahi in ka ci kwalata domin ka kashe ni ba zan ci kwalata domin kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu ko inni uridu an tabu bi ismi ismika fa takuna min ashabin جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين ko nadimina min al-khasirin tabiyin ce min nadimina na ce me sunan su kun ji ku shi habila <laughs> za ka ba da dalili lallai za ka bada dalili na Allah ce ai na ba naba abnai adama ayan annabi adam guda biyu kawai kuma ya faɗi dalili abin da ya faru amma ku kuka kirkirkariya da ma anzalallahu biya min sultan kuka ce wai ai yana ana haihuwa 'ya'ya biyu ne ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya namiji daga baya kuma sai aka canza wajen auren aka ce wai ɗaya sunanta lawiza ɗaya sunanta ikilima kai ko tsatsaye zai dauke ka sama ya ta launi ko ya kilima a ga ko tsatsaye ya dauke ka sai kai isa gibari a gani Allah ya sauke المسألة الرابعة والتسعون أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى أن من دينهم ينقى تكين سألن دسكي أكي akhadha ar-rajulu bi jarimati ghairihi a kama mutum da laifin wani wannan jahiliyanci ne maguzanci ne a kama muni da laifin wani idan kani ya laifi sai a kamo wa idan wa ya laifi sai a kamo kani wannan maguzanci ne duk tsarin da suke aka wannan ka tabbatar sun barranta da Allah subhanahu wataala wani baya kama wani laifi ya kuna da security kun san dabarar da za a yi alayyalbo mai laifi amma sai a kama mahaifin shi wai don ya gudu sai a kama mahaifin shi shi ya nemo shi wannan ya jahiliyanci ne maguzawa ne wannan ba su da bambanci isa ta ɗaga muke faɗa muku makacin ce wani kallaci kasa ɗin dabbobin nan da wannan rayuwa da ake ciki kasan katil makatuna ake saboda ka tsabagen jahiliyanci ne a kama wani da laifin wani kun gano wannan ko duk wani wanda ya yi laifi shi za a kamo a hukunta shi in ya gudu kuna da jami'an tsaro sun kun koya musu yadda ake kano mai laifi bayan ya gudu sai su amfani da wannan karatun da koya musu lalubo amma ya za a kama wani a kulle a ce shi ya lalubo to yana kulle na zai je lalubo shi kun gano wannan da ke ku wannan ba musulunci bane sai Allah ta'ala ya ce wala taziru waziratun wizara ukhra kun ga wala taziru waziratun wizara ukhra wani baya ɗaukar laifin wani ba a ɗora ma wani laifin wani idan Allah ta'ala ya hada mu a tafsirin suratul mahal za ku ji karin bayani kan fadan Allah ta'ala li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa ma yazun aga sun dauki laifin sun dauki laifin wasu ko ba kai ke ba li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati ne ko liyahmila azarhum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzar alladhina yudhilluna kaga sun dauke nauyi laifuka guda biyu kenan ana sa ma yazuru to wannan magana ita ce nake cewa mun zo ku tuna mun zami maganar magana da muka ambata da su ta ta kukan mutuwa kuma mun riga mun ba da amsa da saboda gashi musulunci ya hana wani ya dauki laifin wani to amma kuma ga mamaci ya mutu ga wani yayi kuka kuma amma wa mamaci azaba kun wannan ko amma azaba ne saboda yayi wasici in ya mutu ayi ko kuma ya san a kabilarsu ana yin kuka bai hana ba ba ka tabbas za ka tsawon rayuwa a yau in ka koma gida bayan karatun nan ka cirke dangin ka ce musu wallahi tallahi in ka mutu kar ai ma ma kuka duk wanda iya kuka ya sa a cikin ma'aunin shi domin kuka haramun ne ba shi da kyau in ka mutu kar ai ma kuka shikenan to duk wanda yi a cikin ma'aunin shi al mas'alatul khamisatu wa tis'un ta'ayyuru rajuli ma fi ghairi fa qal a'ayyartahu bi ummi innaka mar'un fi jahiliya a yanzu mun gangaro kisa ta Abu Dharr al-Ghifari wani abu ya ɗauke shi sai ya ce da wani ya ce abin nan ya ce ya dan bakar mace ciwon can ɗin mahaifiyar shi baka ce sai ce ya dan bakar mace sai maza Allah ya ce a ayyar tuhu bi ummihi yanzu za ka aibanta shi da abin da ke tare da mahaifiyarsa In innaka mur'un ta jahiliya kai wani mutum ne da har yanzu akwai gugugugugun gugu tare da kai kun fahimci wannan da ke ko kun ga ya aibanta shi ne da abin da mahaifiyar shi ta tare shi to me kuma aibu ma a cikin baki kun ci wannan ko to irin wannan ne a ce wani gajere wani mai rankwalelan kai wani menene menene bayan Allah ta'ala ya yi halittarsa ya ce abin nan abin nan laƙar halkanar insana fi ahsani taqwim sannan ga lokaci da mai rankwalelan kai kan shi kuma goruba mai wani ido ƙuruƙuru. ya ce da mu wanka ne ruwan zafi a yi wannan duk ba shi da kyau wannan jahiliyanci ne ba shi da kyau a ka duba haka saboda haka abinda muka ambata a baya cewar irin masail jahiliya waɗansu masailin suna kafirtar da mutane amma waɗansu masailin ba sa kafirtarwa irin waɗannan maganganu a ya kai dan makarmaci ya ci mai ran kwalelan kai eh, ka ga mai shi kuwa wani gajere gajere haka to lalle waɗannan yana rage wa mutum imani amma a fitar da mutum daga musulunci ka gane wannan ko ko kuma an zake sama kai sama an zake kasa kai kasa kana firgita mana zabi Ko ya zo gurgu yana tafiya ne ya daga kawai ke gaza ya yi ya rin abubuwa ba su da kyau irin waɗannan abubuwa ka dole mutum ya nisance su kullum muna maimaita da kaji an faɗi mas'ala ɗaya ka ɗora ta a kanka in kaji kana da ita kuma ka cire wannan rigar kar ka ɗora ma wani ita tukunna an fahimci wannan ka ji karatun kamar da kai aiki ba da wani aiki ba yawwa duk abin da muka faɗa ka ce da kai aiki kaga wannan zai ba da damar cewar kai maza ka gyara kenan kar ka ɗora akan wani tukunna al-mas'alatu sadisatu wa tis'un al-iftikharu bi wilayatil bait fa zammahumullahu bi qawli mustakbirin bi samiran tuhjirun ko tahjurun daga ana karantawa ubangiji Allah ta'ala mala yake cewa matsala ta 96 al-iftikharu bi wilayatil bait yadda suka dinga yin alfahari da cewar su suke kula da albaitul haram almasjidul haram ai ka abu a hannun su yake wannan shine abin da suke alfahari da shi kun gane wanda da ke ku kar ku manta fa saboda tsaba idan humanci ku ku za ku wanda suke ganin su jikokin manzo Allah ne ba sa sallah ba sa azumi to me bambanci su da waɗannan eh saboda su suna ganin su suke kula da alharam saboda haka ba bukatar su da komai sai Allah ta'ala ya ce a ja'alatu musuqiyatal haji wa amaratul masjidil haram a ja'alatu siqa wannan kira ce ta Abu Ja'far ko ta ku a ja'alatu siqayatal haji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah na'am kuna shayar da alhazai shine aj'altum siqayat alhajj kuna shayar da alhazai kuna rayar da kuna tsaftace almasjidil haram nam da mutumin da ke shayar da alhazai yake kula da alharam za a hada su da wanda ya imani da Allah da wani imani da ranar tashi alkiyama ya yi jihadi za a hada su ba za a hada su ba la yastawuna inda Allah Allah ta'ala ce ba su taba zama daidai ba lalle ilalla kula da almasjidil haram falala ce mai girman gaske abin nan taimaka ma alhazai da duk abin da zaka iya yi na alkhairi duk abin da zaka iya yi ka dan wato ba za ka fahimci alhaji mabukaci bane sai ka je aiki haji tukunna za a ga gidansu yana gabas amma yayi mako yayi yamma ka za ka fahimci alhaji yana bukatar taimako to amma duk da wannan duk wannan abin da kake yi zai sa za a haɗa shi kan domin imani da Allah wanda na tashi ba za a taɓa haɗa shi ba saboda kada wata ibada ɗaya daga cikin ibada da kake yi ta ruɗe ka ka ji cewar ka hau tudun na tsira kada ka kuskura ki haka wannan wahayi ne shaidan wannan shayatun ne wani ila auliya min yujadilukum kada ka kuskura ki irin wannan an gane ko kowace nau'i na ibada na alkhairi ka ɗauka wani nau'i ne ka yi anan za ka yi anan ka ji ana cewa to kun gina masallaci nam sun gina masallaci sun sa an karantar da gina sun abin nan sun sa a karantar da masallaci sun gina masallacin sun ɗebo malamai sun karanta sun zauna wurin karatun sun duk abin da za a yi in kuɗi ya tahi sun fitar in ƙarfi ya tahi sun sa duk abin da ya tahi sun sa wannan shine amma sai ka take kai ka riga ka kammala wannan to kan sani wahayin shedan ne wani bangare na jahilinci ya fara tabaka Allah ta'ala shi kiyaye المسألة السابعة وتسعون nam مستكبرين bihi suna mai alfahari da wannan ayyuka da suke yi samiran suna ma yin fira suna cewa ai su suke abu kaza ai su suke kula da masjidil haram ai su suke abu kaza amma tahajurun kuma suna kaurace ma masallaci din wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu kenan wahum su yanhauna anhu suna hanawa a taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa anhu su kuma suna nesa da manzan Allah kun gano wannan da ke ku haka suke cewa ce wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khair al adyan al bariyati dina laula al malamatu aw hidari masabbatin lawajadtani sam'an bi zaka yaqina yace yace wallahi na san addinin annabi muhammad gaskiya ne ya ce da ba dai gudun zargi ba a ce mun ba addinin yara ai da tuni da tuni na bi ka abu talib kenan shi ba kada ce ya ba addinin yara ba ai da ya ba addinin manzon Allah amma ya san shine addinin gaskiya to amma dai kuma tun dai ga abin da iyayen shi da kani suke akai iyaye dai mutu akan iyaye da kakanni Allah ya sauke to haka wannan shine suna masu alfahari suna masu girman kai akan wannan abu da suke yi musulmi haram kuma suna kaurace mishi kuma wannan Allah shi ke yi almas'alatu sabi'atu wa tis'un al-iftikharu bi kawnihim zurriyatal anbiya bi kawnihim zurriyatal anbiya fa atallahu bi qawli tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat mas'ala ta 97 al-iftikharu bi kaunihim zurriyatul anbiya yadda suka dinga yin alfahari wai su zuriya ne na annabawa su ƴaƴan annabawa ne saboda ka su suna ganin sun hau tudin na tsira kun gano wannan kun ga mun ta yin magana da suke nan su suna ganin zuriyar annabawa ne waccan mas'ala da aka ambata ta alfahari da al-masrul haram kaga wannan aiki ne na dubagaggun ummiyun jahilan laraba maka ke nan ko daga ji kasan dama na banu isra'ilawa ne na sun ce na hannu abu na'ullahi wa hibba'u su ne 'ya'yan allah su ne masoya allah saboda suka sa gate ma a aljanna suka ce lanyar kullum jannata ila magan hudan a wani sara ba wanda zai shiga aljanna din sai wanda yake bai hudu ne haka yahudawa suka ce ko wanda yake ba nasari in ji nasara suka dinga yin alfahari da su ƴaƴan annabawa ne su zuriya annabawa ne fa Allah bi qawli sai Allah ta'ala ya zo musu da magana yake cewa tilka ummatun da khalat ku sani wadancan annabawa wata al'umma ce ta riga ta wuce laha ma kasabat duk abin da ta yi yana gare ta walakum ma kasabtum kuma yana tabbata a gare ku abin da kuka yi shi za a baku abin da su suka yi shi za a ba su abin da kuma kuka yi shi za a baku wai cewar kawai ku yayan annabawa ne bai ke mutum na tsira ba sai kun hada da aiki sai kun hada sai kun tahi tuku domin Allah ta'ala ya ce ka duba ga ranar tashi alkiyama da mai Allah ta'ala ya sifanta ta yawmin firul mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إني da wata ba ta rawa wata komai to yayan annabawa ne sai ka hada da aiki man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasuhu daga mutum sai yayi hatara sosai da sosai za mu karasa ga mas'ala ta karshe al-mas'alatu thaminatu wa tis'un mas'ala ta 80 ta 99 al-ibtikhar bi sana'i ka fi'li ahli rihlatayn ala ahli al-harf mas'ala ta 98 ina ce al-ibtikhar bi sana'i yin alfahari da sana'a kowa ya dinga yin alfahari da sana'a shi ta fita wani ko ba ka yi ba kowa ya dinga ji shi abin da yake akai in manomi ne ya ji babu wata sana'a sai noma ita tafi kowace in makeri ne ya ji ba abin da yake da bai kira ba da a noma a karta kun fahimci wannan in makiyayi ne ya ce ai babu wanda ya kai nashi da bai yi kiwo ba da a sha dawo ina injiniya ke dawo ake cewa eh? ne dawo ake cewa ko su shi kenan a gane wannan da kyau ko to irin waɗannan alfahari har yanzu yana cikin al'umma har cikin ɗalibai sai ka ji wani a cewa kwas ɗin da yake yafi wancan a yi tsaya a yi ta musu tukuru ya ce fakwalci namu yafi wancan ai mun fi ku karatu me yasa baka je wancan ɗin ba da shi ba a karatu eh ai babu wani karatu za a ce kawai da kai shine kai abu wanda ba bahaushe yake cewa ruwan da yadda ke ka shine ruwa <laughs> abin da yasa kake ganin wannan shi yafi dan shi yadda ke ka ne ka gane wannan da kyau ko saboda kai ma kanka adalci kada irin wannan shiga zuciyarka abin da yake madaukaki shine wanda Allah ta'ala ya fifita babu wanda ya kai ilimin tauhidi kima domin Allah ta'ala ce yi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir dhanbi babu wanda ya fishi babu wanda ya kai shi balle ya fishi ka fahimci wannan da ke ko amma sai ga dalibai an yi awa biyu ana ta musu kowa yana cewa fakulti na shi abin da yake karanta ya fi wancan kuma ta Allah ya wuce malai ba da misali ya ce ka fi'ili a halin rihilatai kamar yadda masu tafiye-tafiye guda biyu suke yi suwa kenan ala al-harf akan su waɗannan 'yan kasuwa ne waɗannan kuma manoma ne su suwa 'yan kasuwa su ne ƙuraishawa su 'yan kasuwa ne suna tafiya su biyu a shekara abin na rihilatun rihilatun shita ilil yaman menene a shita lokacin sanyi hunturu suna tafiya kasuwanci zuwa birnin yaman lokacin basara shine a saif suna tafiya zuwa birnin sham a shekara su biyu kenan suke tafiye-tafiye kako ana shigo da kaya kenan shine Allah ta'ala ya ce da ila fi quraish ila fi rihlata shita'i wa saif kaga an sami tafiyoyi guda biyu kenan sai suke cewa abinda da su suke akai fi waɗanda suke yin noma suke alfahari da wannan sai malamin sabai cikin maguzanci ne inda ba su noma ba da kwaci Kuma masu noma inda ba su yi safara sun shigo da wani da za ku samu bakon abu eh da ba a shigo da manja ko manja kuke noma ba manja ne kuke noma ba kuma doya kuke noma ba doya kuke noma goruba kuke noma ka gani in ba jan an kai doya ba da da goruba za ku ci saboda haka abin cuɗanye in cuɗanye ka ne babu jahilci mutum zai hatara sosai da sosai ya hatara ya kaurace ma waɗannan abubuwa alfahari da dukkan wani nau'i ko ya ce sana'a shi ta fi kowane irin bangare na alfahari ubangiji Allah ta'ala ya haramta shi inna Allah la yabu man kana muqtalin fakhur wala ka bashi da kyau duk waɗannan nau'uka da ake ambata ana ambata ne da mutum ya nisance su ya kaurace musu domin a gudu tare a tsere tare subhanakallahumma وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نعم وعليكم السلام نعم نعم mai tambaya na fi shi bai lalubu ta tambaya nan eh eh a wannan ba wani abu ne idan yana ba da siffa ne an fi gane shi da wangulam in ka sauka garin in baka ce wangulam ba a san shi ba mai da ɗaya kenan